وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتهرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خاسية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رد القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واجبة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالراجح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا همات الإسلام ومرات العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتهية الإسلامية الكريمة الفضيلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a cikin wannan gari na gwaranyo Goranyo local government a kuma cikin wannan jiha ta Sokoto a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya kamar yadda na saba faɗa cimbin wacce ta tara abubuwa da yawa akwai yan wuta akwai yan aljanna akwai yan tozon laharafi ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci labari ya same ni ta hanya ingantacciya manasaba da ta tara mu a wannan wuri shine sai dan uwan mu a musulunci murna ta karuwa ta aure da Allah madaukin sarki ya bashi wato dan uwan mu kuma abokin aiki cikin addini malam basiru muhammad gwaranyo wanda ya lallaba ya samu amarya malama Fatima Usman Abdullahi kamin a hankara ya aure ta shigo ciki da ita ina addu'a wannan aure Allah ya sa masa albarka tun lokacin da mataimakin mai ladatar da yan agaji na ƙasa wato ɗan ila sokoto mai jarhula ya fara yin mun magana cewa wannan walima tana cin karowa tun kimanin wata biyu ko uku da suka wuce Allah ya sani tun lokacin nake addu'a idan Allah ya kai mu lokacin ina roƙon Allah ya bani ikon halartar walima kada Allah ya kawo mu wani uzuri da zai hana ni zuwa wallahi ba don komai ba sai saboda kauna ta addini malam basiru muhammad gurayyo wato iya sani na da shi matashi ne da Allah ya azurta shi da kaunar addini da kuma yi wa addini hidima ina ka fito izala ina za ka je izala me kake yi a nan izala wannan aure Allah ka sa masa albarka Allah ka haɗa kansu cikin addini ka haɗa kansu cikin alkhairi Allah ka azurta su da zuriya tayyiba sojojin kundumbala na addinin musulunci a haifo ƴaƴa wayanda za su amfani islam yan sunna sak bid'a sam akwai addu'a da na saba yi wa angwaye kai ma malam basiru yana maka irin wannan addu'a Allah ya sa amarya ta na farko da za ta fara kawo mana duniya da haifo mana shek kuma musa hassan tana sautu sunna ta na biyu sai ta haifo mana limamin turnuku shek abubakar giro argungu ɗana uku sai ta haifo mana shahidi shek Jafar Mahmud Adam Kano dan hauta kuma ga gangaren daga gwandu sai ta gangaro mana da shi daga nan amarya in ta ga dama ta kara in ta ga dama ta bari ga mu ba mu da matsala kwalliya ta biya kudin sabulu Allah ya sa mu dace amin to amma ku saurara wato akwai wani aure da aka taba yi auren yana da ban sha'awa me yasa nace auren yana da ban sha'awa saboda a auren angon annabin Allah ne amaryar yar annabin Allah ce baban amaryar annabin Allah ne shaida a wajen daurin auren Allah madaukakin sarki da kanshi to amma na rama wato akwai abin da ya faru idan baka manta ba annabi Musa ya samu wani bakin da ƙabilar su suna rigima ɗan ƙabilar ta sa ya nemi taimakon annabi Musa annabi Musa ya je ya kai masa agaji da tsautsai sai wannan bakin da ɗan ƙabilar wato Fir'auna abinda ake ce ba wato abinda ake ce wafdu shine kulli ya dan dunkula hannu haka ya dan bashi boxing abun ka da karfi irin na annabtaka wato naushi ɗin da ya masa sai zama one blow kamin a hankara wannan bakin da ya mutu a wannan lokaci to yanzu labari ya yi nufin cewa annabi musa shine ya kashe wannan bakin da wannan ya jawo fir'auna ya yi dikilarin da annabi musa wanted dead or alive wato ana so a kawo shi ko da rai ko gawarsa annabi Musa lokacin da ake wannan miki a da na Fir'auna aka zartar da wannan hukunci annabi Musa bai da labari bai sani ba to amma sai wani daga cikin yan majalisar sai ya likin din wannan labari zuwa ga annabi Musa ana ramma in ka da Allah yana bada labarin sai ce wa ja'a rajulun min madinati wa ja'a rajulun min aqsal madinati yasa to ya kai ala ya musa innal malaa ya'tamiruna bika liyaqtuluk to ya zai akhrujni laka min annasihin Allah madaukin sarki ya ce wa ja'a rajulun sai wani mutum ya zo wato min aqsal madina daga can gefen karshe na gari ya tsa wannan mutumin yana ta sauri yana zuwa yana samu annabi Musa kala sai ya ce ya Musa ya kai Musa innal mala lalle manyan gari fir'auna da yan majalisarsa ya tamiruna bika ayyata shawaruna fi katlika suna nan suna tattaunawa akan cewa a kashe ka ya tamiruna bika ayyata shawaruna fi katlika a larabci idan aka ce itamar alqaumu ai amara ba'dhum ba, wato sashin su wannan ya ce ga yadda za a yi wannan ya ce ga yadda za a yi malamai suka ce ƙur'ani ya taɓa amfani da wannan kalmar a inda yake magana idan an samu sabani tsakanin miji da mata akan magana shayar da da sai Allah ya ce wa atamiru واعتمروا بينكم بمعروف فإن وإن تعاترتم له أخرى wato aure an samu rabuwa tsakanin miji da mata ga kuma jariri a tsakanin su yanzu ana tattaunawa akan ya za'i da wannan jariri wajen shayar da shi sai Allah ya ce wa atamiru bainakum ku yi shawara a tsakaninku da kyautatawa in ji Allah madaukakin sarki ta ce uwar gida ta ce na'am nawa zaki shayar mun da ɗana tun da yanzu ga aure ya rabu tsakanina da ke da akwai aure tsakanin mu ni ke ciyar da ke ba zan bada koko ba wajen shayar da shi ba amma yanzu aure ya mutu nauyin ciyar da ke ba a kai na yake ba to ɗana da zaki shayar ni Allah ya dorawa nawa zan biya ta ce to yadda za a yi ka biya dubu hamsin in ce haba duk da auren ya mutu ki tuna soyayya da muka yi a baya mana ki dan rage ne in ba da dubu talatin ta ce ni billahi da zai dubu talatin ya yi karan wa atamiru bainakum bi ma'ruf wannan shine wa atamiru bainakum bi ma'ruf idan an samu wani abin da aka yi tibaki a kansa to shikenan magana ta kare fa in ta asartu idan ana gagar jituwa ita ta ce sai ka biya dubu hamsin kai ka ce dubu talatin za ka biyar ko talatin da biyar an gagara daidaitawa to ba za a tilasta ka ba fasatubi'u lahu ukra sai ka je ka samo wata mata ka biya ta sai a danka wa matar dan sai ta shayar da shi to kun ga da aka zo wajen maganin tattaunawa shawarar sai Qur'ani ya ce wa atamiru bainakum bi ma'ruf to wannan kalma ta wa atamiru ita ce aka yi amfani da ita a waccan aya inda aka ce innal mala ya atamiru duka, wato lalle wato manyan gari suna nan suna tattaunawa wato akan ya za su kashe ka fakaruj maza ka fita ka bar wannan gari inni laka minan nasihin lalle ni a gare ka ina cikin masu nasiha nasiha nake maka in wannan mutum yana gaya wa annabi Musa malamai sun ce abin da ake cewa nasiha shine so wa dan uwa alkhairi wato idan ka so wa mutum alkhairi ka masa da kenan ka masa nasiha wannan shine abin da ake cewa nasiha yace inni laka minan nasihin lalle ina cikin masu yi maka nasiha ka tattare kai ya ka kamar wannan gari to ya ce a wannan lokaci ala rama فخرج منها خائفا يترقب فخرج منها nan take annabi Musa sai tattare da ya zaka zai bar gari kha'ifan yana cike da tsoro ya tarakabu yana duba dama ya duba hagu yana saurarawa yana jira ji ta ina za a kama shi shine kha'ifan ya tarakab malama akida sun ce tsoro ya kasu kashi uku akwai tsoro wanda tsoro ne shirka akwai tsoro wanda haramun ne akwai tsoro wanda ya halatta wani tsoro ne wanda ake cewa shirka tsoro yana zama shirka idan wato kai tsoro irin wanda ake cewa kaufu sirri me ake cewa kaufu sirri yanzu wani boka ko wani malamin duba ko wani malamin tsubu taran hada ku da shi yace da mu zaka ja to billahi allazi ka gani sai kuma nan da ke sai ka rude hanta ka ta kada ka ce dai billahi allazi la ki dawo ku yana faruwa ko ba faruwa kusan malaman bid'a sun da suna cin bugudun da wannan kawai alhaji sai ce to bari ba dole mu za ka ja ba za ka gani kawai sai shamur shi kuma alhajin ya kalle shi ga kilo mai rauni ga wani dogon tarbi kamar hanjin akuya da sun taye ga ga kiran da kuma sai alhaji ya rure ya ce ni da wallahi lazi tun da malam ya ce zai gani daga nan nake ganin matsala gidan nan nawa ya kama da wuta ga ta aka karo da ita a gada ni ne to ba ka da imani dan ne ba za a gaskiya ba shikenan ka zama mushriki original a ba haka lamarin yake ba babu mai iya cutar da adam sai wa sai Allah madaukakin sarki ka ɗauka kawai haka nan wani zai iya yin wani ta'asiri da wani kulumbotansa ya cutar da kai ka tsaurita ka razana to ka ji tsoro tsoro irin wanda ake so ku sirri wannan malamai na aqida suka ce shirka ne ba sai ba ko an gane wannan wannan ne yasa ku ga malaman sunna da malaman tsubbun nan da bokayen nan da wayannan malaman da suke ganin kamar in sun tofa maka yawu zaka iya mutuwa wallahi da za su iya abinda suke faɗan za su yi da yanzu ba malamin suna kwara ɗaya da ya saura a Najeriya ko da akwai shi da yanzu sun daɗe da kai mu lahira har sun wuce da mu hannu in suna da bawa to amma da yake ba mai yi sai wa sai Allah ba mai yadda suka yi mun je wani gari wa ajiya ko ni tunai mai malami don bidiya wai ne sai ya fusata ko ba za a yi wa'azi ba to yanzu Allah za ta yi wa'azi ba a hada ta karshe da ya buga buga abin ya gagara sai turo matasa irin yan iskan gari haka yan agaji tun daga can bayan fili suka dan raka suka mara da kilomita da bel sai nake cewa to ku yan bidiyan garin ne ya kamata ku gane malamin nan da yake muku yana da karama kariya yake da yana da karama da daga can cikin zauransa sai ya yi toshi sai mu mutu amma da yake bai da wannan karama kun ga yin ya turo irin wannan karama kuma har su bola tinubu tsohon gwamnan ne ga suna da irin wannan karama ta area boy ba mai tsayewa sai wa sai Allah to Kabiru wannan tsoron ana kiransa khawfu sirri haramun ne to wani tsoro ne yake wato shirka ne wani tsoro ne yake zama haramun malamai suka ce shi ne khawfu shaytan me ake kyau khawfu shaytan saboda tsoron wani ka gagara ga masa gaskiya saboda ko yana da mulki ko yana da kuɗi ko wani dalili ne kama da haka ka gagara faɗa masa gaskiya saboda kana jin tsoronsa wannan ba shirka ba ne menene haramun ne menene dalilin malamai aya ali imrana da Allah madaukin sarki ce inna ma zalikum shaytanu inna ma zalikum shaytanu yukhawifu awliya malaka takafuhu malaka takafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin Allah yake inna ma zalikum shaytanu abun sani kawai wannan shaytan ne yukhawifu awliya ahu ay kun bi awliyaihi yake tsoratar da ku da waliyarsa, saboda ka in ka ji tsoron waliyin shaitan ka gagara gaya masa gaskiya ka aikata haramu wannan shine tsoro na haramu wani tsoro ne ya halatta ka harin dan baki da makami ya da takobi zai sare ka ji tsoro wannan kuma ne ya halatta yanzu wata kura ta shigo cikin taron nan za a shafa da gudu ko za a shafa da gudu ba wani katon maciji ya faɗo cikin masallaci ai ba sa ba ba zai tsaya to liman ya saba wa Allah bai saba wa Allah ba saboda wannan ana kiran shi khawfu tabi'a tsoro ne na ɗabi'a irin wannan ya halatta wani liman yana cikin sallah a masallaci ya kamo su wasu yana karantawa yana tahowa yana tahowa har sai ya zo wajen wata aya da Allah ya ce fa alqaha فألقاها فإذا هي حية تسعى yana zuwa wannan ayi falka fa idza hiya hayyatun tasa kuma sai ga hayyatun tasa din da gaske sai ga wani katon maciji a masallaci ya fasa kai a gaban liman liman da ya katon maciji ya fasa kai sai liman jikin ya fara rawa sai ga gara wucewa gaba sai ka fa idza hiya hayyatun tasa fa to su mu da ke ba ba su abin da yake faruwa ba sun dauka tilawar liman ta makale ne to akwai wani alarama alarama haka baya shi ya san ayar ta gaba sai ya ce wa liman kun hawa la ta kam ala khudha wa la ta kam sai ya ce wa liman kun hawa la ta kam kama daga daga ji tsoro liman ya shiru ya ce kun hawa la ta kam sai ya ce to kai zo kun hawa la ta ka kam <laughs> sabo ba ni tambaye ku da liman ya tsorita ya yi laifi bai yi laifi ba saboda kofin ɗabi'a ne wani azzalimi yana so ya kama kai cutar da ke ka tsorita ka gudu kofin ɗabi'a ya halatta ba ka aikata laifi ba ke da irin wannan tsoron da annabi Musa ya ji ana ce masa kaufu qadiya annabi Musa ba saban Allah yayi ba tsoro ne wanda ya halaka ban sani ba ko an gane wannan to shine fakaraja min haka ifan ya tarakabu to ne ba da rama annabi Musa ya fito bakin gari to yanzu kuma kansa ya yi zafi saboda bai san inda zai je ba to sai ga abin da ya kamata ya fara yi shine da muke bakon Allah kala sai annabi Musa ya ce rabbi ya ubangiji najjini min alqawmi zalimi. ya Allah ka tsere da ni daga mutane azzalumai annabi Musa ya yi addu'a ko bai addu'a ba to ashe Allah madaukin sarki har ya ji addu'ar annabi Musa annabi Musa yana yi wannan addu'a sai a kwakwalwarsa ubangiji ya buɗa masa sai ya ga kamata ya yi hijira ya tafi Madiyana Madiyana wani gari ne amma annabi Musa bai taba zuwa garin ba yana so ya je wani gari amma bai san me ba bai san garin ba har yanzu akwai matsala ko ba matsala to me faru a lokacin alarama ولما توجه تلقاء مدين قال أتي ربي أن يهديني سواء السبيل يزادون عن النبي موسى حي zuwa مدينة Allah yake walamma tawajjaha a Madiyana yayin da Annabi Musa ya fuskanci inda Madiyana take ya nauta ya kama hanya ya nufi Madiyana bai san hanya ba bai taba zuwa ba kala annabi Musa sai ce asa rabbi ina fata ubangiji na an ya hadiya ni sawa asabi ya shiryar da ni wato tsakiyar tafarki ina fata wannan tafiya tawo mai wahala Allah madaukin sarki zai sama mun mafita a cikin ta ya ainihin shiryar da ni zuwa ga hanyar da zan bi annabi Musa alaihi salam ya kama hanya yana tafiya malamai suka ce annabi Musa yayi tafiya mai ban tausayi me yasa tafiyar ta zama mai ban tausayi farko dai bai da abinci na biyu bai da abun hawa na uku bai san hanya ba kun ga dukkan sharuɗan matsala sun shiga kenan bai da abinci bai da abun hawa kuma bai san hanya ba haka ya rinka tafiya amma saboda addu'ar da yayi yace sa rabbi an yi hadiya ni sawa asabi Allah madaukin sarki bai bar annabi Musa ya bude wa hanya ba haka ya rinka tafiya in ya ji yunwa ya samu inda kwari yake da ruwa ya sha ya ruwa in ya ji yunwa in ya samu wata bishiya da ganyen ta zai ciwo ya dan yaji ganyen bishiyar ya dan ci haka ya rinka tafiya malamai suka ce har sai da takalmi annabi Musa ya cinye saboda tsabar tafiya da kafa to annabi Musa yanzu yayi tafiya yayi tafiya yayi tafiya cikin taimakon Allah ya zo bakin garin Madiyana to amma kamin ka zo bakin garin Madiyana kamin ka shiga cikin gari akwai wato wani ruwa inda na mutanen Madiyana suke shayar da dabbobinsu to yanzu annabi Musa ya zo inda wannan ruwa yake kamin ya karasa wato ita cikin gari to me yasa ba da ramma ولما ورد ما مدينة وجد عليه أمة من الناس يسكون بيهجما ووجد من دونه ممرأتين تزودان وتتبعنا النبي موسى أنا ما أخذبكما وتأسى سكبا على جالا نسكي حتى يصدر الرعاية وأبونا شيخ كبير Allah ya ce walamma ware da ma'a Madiyana, ai, walamma balaga ma'a Madiyana, yayin da annabi Musa ya isa inda wannan ruwa na Madiyana yake, malamai sun ce kalmar warada suna bada ma'ana guda biyu. Kalmar warada ma'ana ta farko tana bada ma'anar balaga, kalma ta biyu kalmar da ma'ana ta biyu tana bada ma'anar dakhala to amma nan gurin ba ma'anar dakhala take bayarwa ba tana bada ma'ana ne na ne ma'ana ta balaga yanzu annabi Musa ya zo bakin ruwan ba wai ya shiga cikin ruwan bare ya zo ina ya zo bakin ruwan da yazo inda wannan ruwa yake wajada alaihi ummatan minan nasi sai ya samu cincirin da mutane a bakin wannan ruwa ga mutane an taru an yi cincirin a wannan lokaci me mutane suke yi yasuna suna shayar da dabbobin su sai furmutsi ake yi da gurmaya a bakin wannan ruwa mutane majiya karfi kowa na kutsawa da dabbobin sa yaga ya shayar da su ruwa shine wajada alaihi ummatan minan nasi yasuna wa wajada min dunihi mumra'atayn tazudan min dunihi kamin ya so inda wayannan cincirin da mutane suke wajada imra'atayn sai samu 'yan mata guda biyu tazudani ai na mahuma. suna kokarin kare tumakansu kar tumakansu su shiga cikin sauran dabbobin mutane annabi Musa sai tsaya yana ganin ikon Allah yana ganin ban mamaki ga mutane ana gugurmaya amma wayannan yan mata guda biyu su kuma ga su can suna ta kokarin cire dabbobin su ba shaye da dabbobin suke ba tare su suke kare dabbobin su shiga cikin dabbobin mutane annabi Musa da ya gaka kala sai ya ce musu ma ka dabu kuma ku ko menene labarin ku ya ba za ku je ku share dabbobin naku ba kalata wayannan yan mata guda biyu sai suka ce la nasi eh, mu ba za mu shayar da dabbobin mu ba hatta yusdira ri'au ai hatta yarji'a ri'au hatta sauran masu ciwo sun shayar da dabbobin su sun juya sun tafi to mu kuma a lokacin ne za mu shayar da namu mu a gida muna da tarbiyya iyayen mu sun hada mu mu sun hana mu mu rinka cuɗanya da maza iyayen mu ba su yadda mu rinka furmutsi tare da maza muna gogormaya muna cuɗanya ba malamai suka ce daidai wannan gaba ana faɗa maka siffa ne na yarinya mai tarbiyya irin yarinya da zaka nema da aure lalle yarinya da zaka nema da aure ta zama yarinya ce wacce bata iya furmutsi da maza ba duk lokacin da mace ta zama ba ta tsoron shiga cikin maza sai furmutsi to ba mata aure bace ko za irin ta ya bushe ko magana kake da ita sai ta kura maka ido kuri sai ka ce ya kai sai dai ka da fuskarka idan ka jiya kake kan hanya tana ta ruwa to sai dai ka kauce in ba kauce ba sai dai billahi lokaci ta bangaje ka wannan ba mata aure ba bace idan ka aure wannan ka aure bala'i to ya kake tsammani da matar da take zuwa fati mace za ta iya zuwa gayu su kwana da ita ana fati ana tijjawa ko ana babu kyau ko babu kyau ko ana picnic party ko ana bomb prayer ko ana bush fire ko ana bachelor's night inda gayu da su baba da su man da su zigi da su top guy da su hard guy da su junior guy da middle guy da high guy da su jagaju da su baftirin za ka je ta kwana na iskanci tare da ita ma ko kuma ka aure ta ka ɗauka ta aure ah, ba ta aure ba ma ta aure ta aure ba me ta aure bala'i dukkanta bala'i ce ka aure ta idan ka aure matar da ba ta da tarbiyya yarinya ba tarbiyya ka aure ta dan kana ganin kyakkyawa ce to matsalar da zaka samu can na ta ba ba zaka ci muryarsa ba wallahi sai ta shaƙe ka daki ta ba sai cin hamma da gyaran kafirai wata nan sai an zuwa same ka kofar gida ka rike azara kana karanta wasiƙar jaki ka ga kana shiga cikin gida idan ka ce an goka sha mai ka kara hada fuska dan ne dan kai ka san ba mai ka sha ba kai sunan ka an ka sha bala'i samari idan kuka tashi aure ku nemi yarinya da ba ta iya cuɗanya da maza ba mace in ta riga ta saba da gwagwarmaya da maza ko ka aro ta ba dainawa za ta yi ba idan kana da wasu kanne ba daga gute da ka samu tana kokowa da su a cikin gida ga da mutu Hausawa an shigar da rudu a cikin wanda ya saba shari'a wai kanin ka baligi sai shiga yana tare da matan ka a kafira ana hayaniya wai abokan wasan sa abokan wasan sa wa ya gaya maka ka tana da abokin wasa banda kai kai kadai ne abokin wasan ta? wa hadatha la sharika laka illa shariku huwa laka mallakta huwa ba malak ba inda aka samu wasan tsarin miji a musulunci manzo Allah ne yace iyyakum wa dukula ala nisa ka shaidin kuna shiga kan mata sabai suka ce ya rasulullah kadin miji ba manzo Allah yake alhamu almautu ya kadin miji bala'i kenan mutuwa kenan takaida kun san mu hadda wasan kanin miji ake wasan kanin miji akwai dadi idan ana ka ya hau baya ya hau baya wai ba saka tana nika wai ya hau baya samu bagare ya hau bayan kare ya masa kafa baya ba addini ne. islam bai yadda ba musulunci bai amince ba rule number one in za ka auri mace samu wacce ba ta iya turmutsi da maza ba daga abin da yake koya wa 'yan mata su zama ba su jin tsoron namiji ko shayinsa akwai tallace-tallacen da 'yan mata suke talla ta 'yan mata akwai yarinyar da kullum sun zaga da ba tallace da rana za a mata kosai ta dauka ta fita da rana ta zo ta dauki kato da lage ko gindi kwalo da dare a mata ka ganiya ta kamammiya lokaci da sai ta lalace me yasa yanzu da aka dora wa yarinya talla a nan cikin garin gurayo aka dora mata tallar goro ko da fafen kai ko doya da kwai da sunya da hakarkari sun shiga garin gurin ya tare talla da Allah bari tambaye ku kamin ta tsira kalla za ta magana da mazaje nawa ban ji ba ba ma sai ya ba to mu dauka kai magana da mutum 20 kawai mutum nawa 20 kawai sai magana da su ta gama saidawa gobe ta kara fita ce magana da mutum 20 nawa kenan a sati za ta magana da namiji nawa 140 din nan babanta ya san su to na san nan goran duk garin jikokin su shehu ne a wurin amma 140 din duk za su zama na kwarai ba da wuce ko da a cikin su 140 din nan sai an samu na kwarai ma sai an samu na me sai an samu na banza in ba sa ba cikin su sai an samu wanda da Abu Jahil zai dawo duniya sai ya koyi kanci a wajen shi So su wayannan na banza su za su bata tarbiyyar yarinya zai fara fiya ne yana biyarta da ba ta talla ta zo da hijabi za ta wuce bai da dalili mata magana to amma yanzu suna ta kawo kayan sayarwa shi wannan fasiki ya samu damar da kai tsaye zai magana ne da ba wanda zai ce yayi laifi talla ta fito sai ya ce ke nawa su a wajen sayan sai ya dan zo ta ba ta yin ne da boshi ba sannan ya siya ya dan biya gobe ya siya idan ya kamata uku na hudu sai kidiyar ta sai an tsaya an yin wasu wasanni karshe sai ga yarinya da daba da namiji wata ran sai ga tana sa hannu a aljihun namiji za ta za ta dauki kuɗi wata ran sai ga ta cire hulun namiji ta sa a kanta kuma ta haje hula a cikin da biyar ta lalace ko ta lalace ba me ya lalata ta kuma iyaye mata da dama suna ba da gudunmuwa su damuwa su kawai yarinya ta kawo musu kuɗi in ba ta kawo kuɗi ba kuma ta samu bala'i a cikin gida ta al'adun da zagin take da wani ta sayar ba ta tarar banza ta tarar wofi yanzu ga wace ce wace ce in da tafi talla saurayi daya yake mata juye wai ga wani saurayi daya ne yake juye to bayan ya yi juyen kun san me yake juye mata to amma ke kullun gidaje ji haka zaki dawo sai baki ba san yadda ake dan sake wa mazajen fuska ba kun ga yanzu uwa ita take koya mata zina wai bata san yadda ake sake wa mazaje fuska ba Allah ka gafarta mana to ya ku bayin Allah kaida ta farko ta mace mai tarbiyya shine zama ba ta iya cuɗanya da maza ba shi za suka ce lalaci hatta yuzira ri'au sai annabi Musa ya ce to baban ku yazo ya shayar mana tunda ku ba za ku yi furmutsi da maza ba sai suka ce wa abuna babanmu kuma sheku dattijo ne kabir wanda ya kai mataki na shekaru aikin bai dace da shi ba malamai suka ce dan ma an ba ka wata siffa ce ta matar da zaka auro ka samu yar dattijo in zaka auro yarwa dattijo to me ake cewa dattijo shehu malami ali wakilu yana daga cikin mawakan hausa masu basira da ya zo magana akan wa ake cewa dattijo za zaka auro yarsa sai ce ba mai faffadan wando ba ba mai faffaɗan riga ba ba mai gemu ko saje ba mai magana ɗaya tamkar kyaure in ya ce i baya a'a wanda a zuciya yake da kana yace ba mai ba da ba da kasan wanda ake gane da tijo ba ba mai ba da riga ba da bunji da mai riga ta ke aiki haukan ba hauki ake gane da tijo ba ba mai gemu ko saje ba ba wai da gemu ko da saje ake gane da tijo ba ana iya samu ga gemu ga sajen amma kuma akwai matsala yana faruwa ko bai faruwa sai ce to gashi mai magana ɗaya tamkar kyaure in za ka aure yadda ta samu wanda in yi magana ɗaya an gama in ya ce i baya a wanda a zuci yake da kana'a wanda kuma bai sa duniya a zuciyar shi ba akwai iyayen da sun dauki ita su ma kayan sayarwa ne abin da suke jira wanda yake da farashi mai kyau hayat bida idan sun samu hayat bida kawai shi ne wanda za a ba akwai daga cikin mazaje wa'anda wannan aƙida su ne to duk wanda ya dauki yarsa a matsayin source of income source of revenue to idan ka auri yar wannan mutumi sai ka ga bakin ciki a rayuwarka kuma duk wanda ya mai da yarsa kayan sayarwa sai ka ga yar ba ta da kima a gidan miji ba ta da kima a ina a gidan miji a abin da ake bukata yarka wacce za ka aurar kai uba kai za ka sama mata mutunci a gidan miji hanya ta farko mijin duk kudinsa duk arzikinsa duk dukiyarsa ya gane cewa ba saboda dukiyarsa ka ɗauki yarka ka bashi ba me yasa ka bashi saboda kirkinsa da natsuwarsa da nagartarsa da addininsa amma duk mutumin da ya gane cewa saboda kudinsa kai ka bashi ya to yar ba ta da kima a wajensa wallahi iyaye da dama suna da sakaci a nan akwai uban da wai shi yake bude wa surkinsa mota mai auren yasa mai auren yasa ba kai da matsayin uba kake a sa wa kike ya zo da wata wa kamri yana cin garo a jirgin na uban yana cikin dattawa ba kawai sai ya rude jijice ya tashi farat yana tattara riga wai ya je shi yake bude wa yaron mota yaron yana fitowa yana suruki na ne shi ne mijin yatta malele mana eh, sakatare ne na dindindin a ma'aikatar aikin gona abu wai sakataren dindindin wa ake ba akwai dindindin a Najeriya Abdullahi ibn Wada talibi ne na Sa'id ibn Musayyib Sa'id ibn Musayyib ana masa kirari da akirin mutakaddimin dukkan tabi'ai da suka rayu da shi sun yi da ne ana nan sai Abdullahi bin Wada ta rasu aka yan kwanaki malam bai ga dalibin a makaranta ba ran da Abdullahi bin Wada ya zo makaranta karatu sai ya kalle shi yace ya aka yi ba mu ganin ka makaranta kwanan nan ya Allah gafarta malam mata ta ce Ya ce matar ta karu yace yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah dukan ta gafarta masa ya mata taziya sai yace masa to me yasa ba ku faɗa mun rasuwar ba domin na je jana'iza yace ana gafarta mana abubuwa sun ma yawa ga karantarwa ga fatawa ga sulhu ai ba mu maka adalci ba ya kamata mu barka ka ji da wayannan abubuwa sai ke masa to yanzu yi aure ne yake aure mana yake yake ni kuma zai ban yace aura yake ban gane zai baka aika kara yake take da ba da zai ban yace yace saboda me yake saboda tsaba talauci da nake fama da shi yake duk duniya abinda na mallaka dirhami biyu dirhami yawa biyu abinda ya mallaka a duniya kamar yanzu da ce ga wani taurayi abinda ya mallaka naira 20 wa zai bashi ya zai yi akwati mai taya sai dai akwati mai kama yake wa zai bani yace aura ga maka Allah mu dan bashi Abdullahi ibn Wada wato sai dai Musayyib sai ce a ah, kwanta da hankali ka gole zai baka shi yake wa yake ni zan baka ya ta aura yake sai ta ka sai yake wance Abdullahi ibn Wada sai ji labarin gaban shafa labarin shi dan ya san yarinyar yarinyar sai shugaban kasa na lokacin da zai aure da za ta tafi asaba ne aka ce ba za a baki ba za a bawa za a ba almajiri wanda banda tilawa ba abin da yake da shi da labarin jambe ku da alaran ba da shi amma na gurin yau kalgama yanzu da yarinya a gurin yau za ba ana ba za a ba ko wannan rabin ciya ba shi ke ba in zai zo hira da kowace zai zo kuma a ɗage gilas a ɗan sa AC ga ɗan wani kan jus haka ana ɗan tira da ɗan tari da ɗan wani cin tazo haka ya saya mata hansar na dubu hamsin ba abin da ya dame shi a haɗa mata zain da salsel da globacom in ya gama zira ya ɗauki rafa ta dubu hamsin ya bata ba matsala ba ce shi kuma Allah rama ya zo ya saba da garansa in ta ce Allah rama ya ce qala Allah ta'ala wa za ba talauci mutum ne baki mai gizo da doro da kozo da addakiya in ya iske yaro ya kan tankwara shi ya maishe shi tsoho da karfin tsiya in ya tadda tsoho kan karasa shi ya rame ya bushe kamar tsarkiya mutum mai mutunci idan ya talauce ya dauke shi mugu da ba gaskiya to a zai baki ai daga jana alaran ma man banda karambanin alaran ma wannan yarinyar ai ba kufi din ta ba ai ba kufi ai ka ji dauko wani labari wani larabcin tuwa tuwa a ce to ya wannan zamani to karatu za ta fi tilawa a a sai da akuya ta dawo tana gurgura danga sai a kirkiro ta hausar iskan jiki kira sai a batar da bakin zara gaga da galewa to gashi za a hada dan shugaban kasa ba dan gwamna ba za a ba albajiri ta ku ce Allahu akbar Abdullahi bin Wada ya shiru sai ibn Musayyib ya ce kai na baka ka ce ka karba sai ce na karba ce jama'a ku shaida jama'a suka ce mun shaida kawai sai fara kudubatul haja innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu bika min shurur kai yana yana kaiwa karshe ce an gama daura aure ta ka tafi gida ango Allah bin wada ya tashi ya kama hanya nufi gida shi kadai yana magana yana wannan wani irin aure ne auren sai ka ce auren yar bebi ya zai gida kwanta ya gagarba shi ko za ka yi bakin gero damuwar ta magana nan gaskiya ce ko ƙarya ne abin da yake so tabbatar kenan to ya zai gano sai ce ya san hikima gobe Allah ya kai mu ce zan je in ce ina son ganiya yariya in an ba da dama in ganta to zan gano bakin zara in daga nan an kore ne sai da dare mu bayan ya rasu sai ta to kaddara ba da dama in ganta ya kamata in mata ya kyauta to kuma dai habibi ya mallaka a duniya ina zai samu bashi ga mutanen gari ba su san ba malamai bashi ko za a yanzu liman da gare ke samu mai bashi bashi da liman ya je cin bashi sai a kalle shi a ga an bashi ba tabbas zai biya in bai biya ba kuma aka shi kara za a ci an daura liman to maganin abin a hana shi kawai a zuwa lafiya sai a ce to liman dai kaga ka zo ka samu awon ba da suke tafiya ba dubu biyar da kace a baka ba kuɗi a kusa amma ga ɗari bakwai sai dai sai aka baka liman fi ka ji wata mugunta wata gobe kare kara dawa yana nan yana hada waya yana tunanin yadda zai kai sai ana sallama kofar gida da daddare ka jana ana sallama kar ka bude gida sai ka san wake sallama da yazo sai ya tsaya yace wake sallama sai aka ce sa'idu ne yace wani sa'idu aka ce sa'idu ne ya zama tunani bai san wani sa'idu ba sai ta maza ya bude kofa yana budewa kai sai ga malamin sannan ne sa'idu ibn musayyib yace ala gafarta malamin ta ke rude malamai da daga tawali ba wani ashe al-ustad al-mubajjal al-alimu al-allamatu mai tarin sani tarin sanin gidan wa kai ku san me yake faruwa yace Allah ya manta ba da lafiya ba za ka yi ko zo ba sai ka zo yace abin da ya kawo ne ya kamata ya zo ba kai ya kamata ka zo ba me ke tare da kiyar karbar kan yace ka an dora ma aure da zuciya an gone yace Allah ya manta ba da aure da dama da gashi ne malaika ana aure da wasa ana aure da wasa to yanzu ake ciki an fasa ne ce ba fasa haka ba kana goro kai sabu amarya an mun barka ga kwana kai kadai bai maka adalci ba amarya ka kawo amarya ina take sai ibn musayi da wani dogo ne ya shi alkaba sai dan kauce yana kaucewa sai ga wani abu cikin lullubi yace kai wuce daga ciki amarya ta shiga yace kai ka kwabar gidanka ya ga rufe wa rufe ba na ya rufe sai ibn musayi ya musu addu'a ce na barku cikin amincin ubangiji daga nan amarya sai ta wuce cikin daki ta shiga gida ta ta shiga daki kai to sai ta samu a cikin dakin ga ya tabar masa ta bacci ga ya randarsa ta ruwa ga dan gongomin sa na alwala ga ya jaka ta makaranta a rafi ta jira ta jira ya mata magana ya gagara magana amma da sai ta cire hijabi ta ajiye kan tabarma da ya kalle ta sai ya rude dan kadaziya to san kowa kin wanda ya rasa tun da ya zo duniya da taɓa ganin kyakkyawa kamar ta ba ba na ya sha mamaki ba Amma bin wada halaran ma ne ma da cin Qur'ani mai girma da ya kwankwasa wajen amarya sai shi bai mai sai karatu gaban ba dan amarya ta fi shi tajawidi ta fi shi kwarin hadda ya dawo hadisi shi hadisan zo yake hada cewa sai ya ita da hadisan da rijalul hadis gaba da suke hada cewa ya dawo adab ta fi karfin sa balaga ta wuce shi na hausa sha gaban sa ta afta masa faram kai sai zuwa sai shi daga yanzu ya huta da zuwa makaranta Allah ya kawo masa malam har gida ya jefa ya karshe dan labarin tambaye ku wace irin kima wannan angon zai ga surukin sa da ita dan Allah wace wani laifi wannan baiwar Allah za ta masa yace na kake kake saboda uban menene da tijo to amma mu yanzu ta sai a bar saurayi shekara hudu biyar wai yana neman yarinya kuma duk juwa da alhamis sai ya zo hira ko da laraba kuma sai ya kawo mata kudi a karbe kuma su wajen hudu da suke nema wannan ya zo a karbe wannan ya zo a murkushe wannan ya zo a tattaro wannan ya zo a hado sai ka yi shekara biyar kana neman ta rana ɗaya yanayin ya zo daga Abuja da ya ta continue discussion shike nan sai ya taka ka kawai sai a kira ka a ce to yanzu da za a dan ladi abin sai ke haƙuri ka san shi so za ma tsuntsu ne tashi yake yi to ka yi hakuri ba rabon ka ba ce ba rabowa ka zo kake ga daga kai ba ba ka ta mutu ba wai ake ba rabon ka ba a daura wannan bala in ka mutu ake ke ba rabon ka ba ce ka rubuta kaddara sai a ce amma yanzu ba matsala ga kawwata nan wato in kai ki zo mara hankali na kasa sai ka sake jona me yake kawo wannan saboda iyaye ba su zama dattawa ba ya ku iyaye ku ji tsoron Allah in Allah ya baka ya ba kayan sayarwa ya baka ba tarbiyyar da auren gaba da su addini ne to wannan ne dalilin da yasa malamai suka ce da aka cewa abuna shekun kabir ana nuna maka idan za ka yi aure ka samu yar dattijo ka auro Allah ka ba mu ikon zama dattawa wajen auren da yayan mu Allah ka gafarta mana to me ya faɗa wannan lokaci a rama fa saqalahuma nan da ake annabi Musa ce ku koma gefe a matsayin na dan agaji bari ne aikin agaji ku koma gefe ku bari ku kallon iko Allah fa saqalahuma sai shayar musu da dabbobi ya shayar da dabbobi malamai su magana biyu wasu malamai suka ce ya ɗabi dabbobin ne ya kurmuta da su ya je ya shayar da su ruwa kuma ya fito da dabbobin gaba ɗaya ko da ɗaya bata sangarta ba wasu malamai suka ce a akwai wata rijiya a gefe katon dutse ne a bakin rijiyar sai katti sun taru ake iya tura dutse shi kadai saboda karfi na annabtaka ya sa hannu ɗaya tura dutse ya shaye da dabbobin ruwa ya mai da dutsen ya rufe yace to ku kama hanya ku tafi gida shine fasaqala kuma to bayan ya shaye da su ya yayi fasaqala huma thumma tawalla ila zil to me yace faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir yana shaye da wayannan dabbobi yan mata sun kama hanya sun tafi gida thumma tawalla ila zilli shi kuma sai ya juya ya samu ta bishiya mai dan inuwa hakan na malamai suka ce ta bishiya ce ta kurna sai ya zo na gargashin bishiyar ba kwana da san kowa a garin ba kana sai ya ce rabbi ya ubangiji yanzu addu'a yake inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ya Allah ni dangane da abin da ka saukar gare ni na alkhairi mabukaci ne malamai suka ce kalmar khairu a cikin wannan aya tana ba da ma'anar abinci inni lima anzalta ilayya min khairin ai inni lima anzalta ilayya min ta'amin kamar yadda na sha gaya muku kalmar kairu tana zuwa da ma'anoni da yawa a Qur'ani mai girma wani lokaci takan zo da ma'ana ta kuɗi naira Najeriya Allah ya kira ta da kairu ya kira ta da alkhairi yace inna insana da rabbihi innal insana da rabbihi lakanud bayan haka wa innahu ala zalika la shahid to wajen neman kuɗi innahu li hubbil khairi lashadid yace inna linsana kulika halwa inna linsana kulika halwa in talauci ya same shi la masahu sharru jazwa in ya danna kamera la masahu khairu manwa kutiba alaykum idha hadara ahadakum al-maut inda lakal ka'al wa la yajid wa la yajid khairu in taraka khaira malamai suka ce kalmar khairu tana ba da ma'ana ta karfin tuwo a kufarukum khairun min ulaikum a kum khairun min ulaikum am lakum bara'atun fi zubur aw kan hakum tubba aw khairu nam qamu tubba wal ladina qablihim wani wurin sai ta bada ma'anar musulunci malla'in lil khairi malla'in lil khairi mu'tali nazi wani wurin ta bada ma'anar al afdal kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wani wurin ta bada ma'anar ganima wa radallahu allazina kafaru bi ghayrihim la yanalu wa alladhina kafaru bi ghayrihim ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا to amma kai ba cikin wannan ayar malamai suka ce suna bada ma'anar abinci inni ma azalta ilayhi min kayrin ayni ma azalta ilayhi min ta'amin malamai sun ce a lokacin annabi Musa kwanan sa takwas bai samu da batun abinci ya ci ba saboda kin ganye har jikinsa yayi wani kore kore haka a wannan lokaci ka Allah ka gafarta mana sai zai mata sun koma gida kina zuwa ce rage kuka dawo da wuri kana ba ku shayar da dabbobin ba kika ce mun shayar da su aka ce to abinda aka hana ku kuke nan kuka aikata ba an ce ku daina furmutsi da maza ba kika ce ba mun yi furmutsi da maza ba aka ce a ah, to wata karama kuka nuna ba ku furmutsi da maza ba kuna so ku ce mutanen gari ba su je shayar da dabbobin su ba ne kika ce sun je to ya aka yi suka ce ku saurara ku sha labari wallahi muna tsaye mun tattara dabbobin mu kamar da kuka ce kan mu kan mu shiga cikin maza sun gama kawai sai ga wani bako ya zo ya tambaye mu me ya faru muka ga masa mu gida ana mu kurmutuki da maza ce baban mu yanzu muka ce ai ya tsufa ba zai iya ba sai ce mu bashi wuri kai mun ga abun babaki billahi lazi ya tattara dabbobin ya furmuta ya ya ya kai suna kai karshen wannan labari aka ce maza ku nan take baban sai ce maza ku je ku zo mun da wannan baban in gaishe nan ta ke yarinya dai sai ta kamo hanya me ya faru a wannan lokacin ana rama ja'atu idawa tamshi ala siya annabi Musa yana zaune gindin wannan bishiya fa ja'atu kuma sai ga ɗaya daga cikin wayannan ƴan mata ta zo tamshi tana tafiya ala siya ishi kada kunya sai ku ce Allahu akbar kenan kunya illa ce a wajen mace ko ado ne a wajen mace ne yanzu samari ba su aure yarinya da take da kunya wai ake kai wannan ta cike kunya ba kawai ya ce kullun ta dai wani dogon hijabi sai kace za ta je sallar jana'iza wai ya yake so wai ya so samu ta duniya a duniya haka idan ta abushe wai take ta zuwa ba yanzu ko bari an ka samu kai dan bana ko zai aure kace wata irin ya kake so ka za ka sha mamaki sai ya faɗa maka siffa sama da ashirin amma ba a ciki ya ce ni in za a wuri yarinya haba yi da yara mini kwanaki a ce kamar da mai dame ya ce kaga farko dai ba katuwa ba ba siririya ba ba doguwa ba ba gajera ba fara son kal ko wankan tarwada ko wankan karfasa to in wankan kwado da ya sauka lafiya mai kira kalmar coca cola mai ɗan shan kalangu idan ta kaman ta sha koken muryar ta kaman goge ta dan dire ta dan baje to kusa ne zai ta haushi idan ka tambaye ce to mun ji baba kai nan sifofin kai ma ka tika su shi ko dai sai ka jora dan da jere an du kururu da za a daura masa igiya kunkumi a wata azumi ayi take da shi Allah kare sa da ta amma dai sai ka ta ga ya tsaya da lissafo su sifofi da ma azzalallahu bi hadin da na barin tambaye ku idan mace ba su cika wannan sifofin ba laifin ta ne laifin ta ne da bata zama haka ba Ahmad bin Hanbal sanda zai aure sai tura wata tsohuwa ta masa sade ta je ta bincike ta dawo da zuwa yake ya take na samu ma ƴan mata biyu ga gida dawa dawa yace ɗaya kyakkyawa ce ziya kaf garin nan banza akwai kyakkyawa kamar ta yi tsohuwa yake to na ji labarin addini take ta ba shiri ta ba karatu ya ce to ɗaya fa ta ce mummuna ce bayan mummuna ce kuma ta ɗaya zaɓi ɗaya ya ce to ya addini ɗanwa ta ce a wajen addini kan masha Allah kwana take tana yi wa Allah su jira ta yi ne tana yi wa Allah azumi amma mummuna ce kuma ta ɗaya wannan kuma ga kan bala'i amma ta ba shi ne ta ba ta ba da Allah in kai za ka zaba ana rama ya yi bayani kana ya duk irin barayo wace za ka zaba Ina kawo ta zan mata wa'azi ai wa'azi ai Thank you. wa yake wata yarinya in ta iskan ta koshi daga gida wa jira gyara ta ku saurara ku ji wato yarinya in ta riga ta sha munafurci da iskanci da ke gantaka daga nonon uwarta to wallahi wa'azi da waya gyara ta akwai wani dan waya wuri irin wannan wai shi musa ne ya ba matsala tun da kyakkyawa ce zai mata wa'azi kun san abin da ya faru wannan da ta ga masa tsaye a cikin gida wai ga shi mai wa'azi sai ja mata aya yana jan aya yana kai karshe zai fasara muke ka dakata kaka fasara sai ya tsaya sai ta fasara mata aya ta ce daidai na fasara ko ban fasara daidai ba ya ce a daidai kika fasara ta ce to ba za a yi aiki da ayar ba ko ne za ka ci ya shiru ya ce laqad ji'ti shay'an nukura to wata ta yi fasara ai ta ce ba za ta yi aiki da ya ba saboda waje ta ba wallahi in ka aure ta kada sai ka ba da mata waje sai ta kawo kujera ta aje maka ta ce sannu gumi bismillah kana ne karshen wa'azi a Najeriya sai ka buga Mahmud Gumi ko sai da ce to gumi ko da ce Sami Ibrahim ba mai shinkafa ko abu wanda ke zuwa idan za ka aure samu wacce take da tarbiyya annabi ya ce ka shedin ku da ɗauko fulawa daga juji iya kuma ku bara addiman qalu wa ma ku bara addiman ya rasulullah sabai muka ce ya rasulullah ne fulawar juji annabi ya ce imra'atun hasana fi manbati su kyakkyawar mata a gidan da ba tarbiya ga ta da shan bala'i amma ba tarbiya a gidan wannan kawo da ta kaki ga uku sai za ku ta ko ga manyan kasar nan ba masu cin bala'i kamar su saboda irin wannan su ke aure wallahi daga cikin gida sai ne sai ta hama da gyaran kafiri yanzu da wannan wake ce mu a sakkwata yanzu idan kana da yaya da ya zama yayan ne yake son ka dan boko ya sha boko ya koshi da ya zama yayan ne yake son ka ƙara masu ta ce son ka ke saboda mai sai yayan ne yake son ka to wallahi zai iya taimakon kan ba ta idan ba ta san ka amma ita ke son ka ko bai kaunar ka dole sai ya biya bukatar ka dole abinda da kake so a shi zai saboda suke aure wai yake kiɗi saboda haka da taro sai ta kiɗo shi da ta samu a wajen sai da malamin tsubu za ta fara zuwa ta ce ni ne ana gabar ta malam kan nake so in ne kan eh kan ta ce kan e kan wai kan take so ta samu ko dafawa za ta yi ban sani ba shi yasa duk manyan kwastomomi malaman tsubu mata ne daga mata ta yan siyasa shi ko malamin tsubu munafikin Allah sai ce ba matsala ki kawo min jinin hailar ki da maniyin sa yanzu abin da suke hadawa da shi ke kawai sai ta samu jinin hailar da ta kwalba ta aji da ka kwanta da ita ta yi jima'i da ita kana zama wa wutar da shugaban daki kai ka dauka ta shiga sai sarki ne ta kulla kofa zane ta matsa gaban ta sai ta samu maniyin ta ta a wata kwalba ta tara da sai a kai malamin tsubu shi ko munafikin Allah dama ya rage kwace kansa daga gaban annabi sai ya haɗa wannan maniyin da wannan jinin haila ya rubuta ayoyin Qur'ani da ayoyin Qur'ani da jinin haila za a rubuta ayoyin Qur'ani kai Allah wadan malaman tsubu wallahi malaman tsubu su kadai sun isa su kawo bala'in da yake faruwa da cikin al'umma ya Allah duk wanda wannan annoba ta ruwa ta shafa a jihar Sokoto da Gombe da sauran wurare Allah ka saba musu mafita Allah ka maida musu da alkhairi bayan ya gama hada wannan bala'in ya rubuta ayoyin Qur'ani kuma sai a wanke sai a baka sai ki saba abinci da ya ci an gama ka ji wannan kazanta kuma abinci za a maka dan tsabar mugunta ke ki masa kaushe ayi overdose na daddawa da magi yadda ba zai gane ba kawai sai a zo hada mana kayan bala'i kai ga ta karba kana girgiza kai kana hajiya abin nan yana tafiya daidai ta ce kwarai ba gama yana tafiya daidai ba Zama ka ci bala'i ga mata kuma da masu yin imani da tsubu to duk kuma duk abin da ka imani da shi Allah ya rataye imanin ka wuri shi yasa ka yi musu bokanci sai ya ci saboda sun yi imani da abu akwai wanda zai yi wa ta kishiya alhaji ne ya shaga kan kuɗi ta ce wallahi alhaji ban yadda ba da ta buga ta buga ta ga dai lalle ya tsaya sai an yi ta da shi wajen wani malamin tsubu ta ce wallahi ban yadda ba hana matan nan zuwa malamin su buga buga ya buga garke ce to fa gaskiya abin ya gagara hanya dai za a je ba ta son auren nan menene hanyar malam yace sai dai na kashi alhaji sai sai ya mutu ne sannan auren ne fa sai ce duk ba matsala a kashe matsayaci da yanzu wannan bakin ciki tsare ya mutu yace a kake saurin hukunci na baki kwana uku zai ke tunanin ki dawo ranar za bayan sallah azhar ta je to ka kama hanya da dafi ashe shi kuma wannan bokan da ta je sa shine bokan alhaji an samu yin iltiqa'u sakiri ne nan da ke bokan aika alhaji ne je kana ji ka san da ke fara ce ashe zuwa ji ta banna hanya ya ta san gida sai kuma Allah ba sani ba amma dai ta zo me ya kawo ta ba za ka aure kwanan nan ba ce yace billahi da zita ce a kashe ka saboda ka sai auren alhaji yace hajjira ka ce ce kai na ala gafa zamana kai dai kai rafkanwa sai dai su jira kabli ko ba amma dai hajji an za ta faɗi wannan ba yace a baka yadda dai ce eh. yace na ce da dawo bayan kwana uku bayan sallah azhar kai kamin azhar ka zo rana na kai zo can sai da hajiya bayan sallah azhar da dan lullubin da munafurci malam gari na zo to ya ki tunani kake ni eh, tunanin da gama to me kika zarta take a kake bakiya sai ka ce wannan aikin aiki ne akwai zunubi ta ce ba matsala zan dauka ya ce zai ci kuɗi da yawa ta ce kai kasan kuɗi wajen ba matsala ba ce nawa za a baka boka ya gama ba da lissafi ta jaja ka ta ɗauko ɗauri ɗauri da kuɗi ta miƙa mashi sai da ta kawo ba ta ce ki sa masa a fara in ya sha zai mutu ta ce na gode na Allah maka albarka mijinta za ka ke kai kuma saboda yanzu duk yan wanka ka rabu da su ta shi tsoho ka daraja a wajenka idan tana cin kaji tsohuwa tana cin rogo ta shi ka daraja don za fasa sakar kin ta kama hanya da shi tana tafiya alhaji da boga suka tuntsire da riyan suka tafa alhaji ya ce mahaukaci ya banza mahaukaci rofi bar ta sai ta dama mun furar na shanye sannan in yi koli koli da ta buga da kasa an fasa mata kiyar sannan ya take da sake uku ya dawo gida alhaji bai dawo da rubai da zuwa fata rike hannu biyu aka zauna da shi akan tirifita tace ta zo ta mai nono ta kawo naga ana rana na san kana so na ce a maka ne na dan dana na ji ba tsani ka alsa ka ta tashi na sa a yi yayi sanyi tace a kin kyauta kawo mu aka kawo masa ya fara kwankwada sai da ya cika cikin sa wani da sai ya cika cikin sa sannan ya bata kashi ya ce mata ya san me ake tun da ya san kasa cewa aka diba aka bata ba magani aka bata ba yana gama a fara cikin sai kulle ya fadi ya mutu a wannan lokaci kaji bala'i wallahi idan za ka yi aure yi kokari ka samu mata kirki ka aura samu mata mai kunya kawo auren mace mara kunya bala'i ne daga sanda ka mace mara kunya in ba sa'a ba in kana takama kana da kuɗi da direbobin gidanta da masu bayan fulawa za ta fara gida kawai direban kai na ma kallon banza da wuri, ko mai ma bayan fulawa wai kai shi yake tuka amarya baka san eh, bayan motar hada amarya yake hadawa ya tuka gaba da ba Allah ya gafarta mana to ga yarinya ta zo alastihi yayi cike da kunya kai da ka ganta ka ga yarinya mai kunya kunya ta ban mamaki in ka kubuta daga mutane a zalumai ka tsallako boda nan Maryam ba sa karkashin mulkin Fir'auna balle ya biyo kai kama ka kuma nan gidan inda ka shigo gidan ku ne ashe gidan gidan Annabi Shu'aibu ne wato wato tattausawa kuma akwai ne suka haɗu da Annabi Musa Annabi Musa ruwa ya dawo da filo ba tare da ya sani ba Ka wani iko sai Allah Ya ce la na najauta min alqawmi zalimin da uban da Annabi Musa annabi shaibu da annabi musa suna tattaunawa yarinyar nan sai ta leko sai ta yi magana mai ta mana a lokacin alarama ala umma ya abati stajir saboda me saboda me inna khayra man istajar talaqawiyyun amin kalar idahuma ɗaya daga cikin matan sai ta leko sai ta ya abati ya babana istajiru ka dauka mana shi ya zama dan kwadago a gidan nan ya zama mai mana aiki mai kiwo mai shari dabbobin mu a madadin mu sai ce inna khayra man ajarka lalle mafi alkhairin dan gwadago da zaka dauka aiki shine alqawiyyu mai karfi al'amiru kuma amintacce annabi ta bai kare ta ah, ba ki shi ba sai yau ya ji ka san yana da karfi sai ce a ah, baba wallahi ni na san yana da karfi rijiyar nan da zakatan dutse aka danne ta sai wajen mutum arba'in za su haɗu su tura dutse shi kadai ya banka da dutse da hannu da ai ƙarfi ya kare a wannan wuri ya ce to me yasa kika ce amintacce ne tace a baba ne abin amintacce ne da muna tawowa da ni ne a gaba shi yana baya sai ga iska na ɗaga zani na kafa tana fitowa sai yace in dakata shi ya wuce gaba ni in ko ba baya to ya aka ya gane hanyar gidan take da dutsi dutse ke nuna masa in za a kona dama in jefa dutse in za a hagu na jefa dutse da haka har muka iso wannan gida annabi shabu ya girgiza kai ce lalle haza alqawiyul azim lalle wannan mai karfi da kuma abitacce ne malamai suka ce kai kuma uba in zaka aurar da yarka to ga sifofi biyu wanda zaka baya na farko ya zama alqawiyu wato yana da karfi na jiki da karfi na zuciya abin da ake nufi shine zai iya zuwa yayi buje-bujen da zai iya samu mata abin da za ta ci idan ka dauke ka kama kama a lanko ta gaƙai to na ka shiga uku wai a lanko ta ka ce gaƙai yake da fate ne ko ne? aka ce ba matsala an riga an dama yake to a taimaka a bare maki bayan gawa barewa aka ce an gawa barewa a lanko ta sai ya bude baki aka ce me kake nufi yake da Allah ya sa masa a matasa ku ji tsoron Allah ku rinka yin sana'a lalacewa ta kare kana matashi ka zo na baka da sana'a baka da aiki sana'a ko ba za ta same ta ba kai za ka je ka nemo ta kar kuma ka ce wai kai sai kilin business wato aikin da ba za ka wahala ba za ka yi goge rigar ka ce ta sha study sannan ka je ka yi a'a ko ni kankanta sana'ar Allah ya baka fara da ita kamin Allah ya baka babba in ba haka ba sai ka ce kai ba za ka karamar sana'a ba ko ba zo ta samu ba sai ka lalace ka koma dan maula ka koma dan bara baka da aiki ban da kai je ke kafar ka jarin ka duk wanda ka gani a filin kiyama fuskar sa ba nama sai ka shi kwarangal sai ka tambayi kowa dan maula ne mana sana'a ne dan maula yanzu ba yanzu ba fa sana'a kenan ke je ga mutum ya kantara jamfa ya kantara hura ta bara shi ba kuturu ba makaho ba gurgu ba ya ta bara ya je wa bikin kansila in kansila bai gaishe bai ce dama nan tsinan nan kansila eh, ai shekara hudun ta kusa da kare dan banza za ka sauko ya wuce wajen cewa mai in cewa mun ya ci ganin shedu a can ya ce gidan SA in bai gaishe bai tsire maza. ya tafi gidan alhaji in bai gaishe bai ce alhazan na zamani matsayata shi bai da aiki ne banda taniya maula in baka ba shi ba ya zage ka shi baka mutunci aikin sa kenan wallahi duk wani dabi'a in kiyama ta tsaya fuskar sama nama kuma in baka tuba ba da talauci zaka mutu ba arziki da maula matasa kar ku biya yan siyasa su ta wasan kura da ku me ne sana kar kai kullum kana da baka da ba baka aiki da ai magana ka ce mun kusa wa kama gwamnati za mu ci gajiya sai dai ka ci gajiya ba abin da za zaka ci kada da je ka nemi sana ko yan kan barke je kai tun kana gutsire mutane ya tsaya aljiri na cikin harkar koya ko shi sai na je je ka mu sandara ka ko guda ɗaya ce da wuka kaga ya gari in ka sayar kai ka ci naira biyar ƙara saro wata a rana ɗaya sai ka samu naira hamsin Allah ya buɗa maka wata nan sai ga danin raken za ka ci wata nan sai dai a kawo maka a kurkura wata nan sai ka buɗe kamfanin siga an kawo raken za a matsa ta a sikari da ita ne kana biyan saba da mutum ɗari biyu salari kar ka daina sana'a komai min kashi tabara kai addu'a Allah ya sa mata albarka yanzu babban matsalar da muke fama da ita matasa ba sa son sana'a ga kuma yan mata a gari yana son yarinya ko zai fara sai ƙaryar bala'i ya je zauna ana wani kada kafa ana wani kallon sama da ƙasa ana ƙarya banza da wushi yana ba ta labarin burkina faso da equatorial guinea da aburkwa shi kuma kwata kwata bai taɓa wucewa ba in an nauta nan iya ta sabon dare amma sai kaya ya samu 'yan mutane ya bushe mata kunne ita kuma yarinya karama ta dauka da gaske ne kai kuma ba da tijo ba mutumin jini kana so ka ba yarinya take wallahi da jini sai jigi shi kuma jigi nan ce fito karya da gudu ne kawai ba daki ba sadaki ba sada ba san ba da zai rikita ko an baki da ya kirka mata ciki sai koro ta ita kuma ya bushe mata kunu, saurayi mara sana'a ba abin aure ba ne. ba wai sai yana da kuɗi ba amma ya zama yana da sana'a akwai da zai iya bubuga a gefe a gombe akwai makaranta da muke da ita makarantar tafizul qur'an wata ɗaliba na rage ba na ganin ta a makaranta shi an yi auren ta ran nan kawai sai ga ta a gidana na ga ta yi wani canza kala haka ta jikata lafiya ah, wai na zo ne ka je kai wa babana magana na ce magana kan ne aure mun kuma ni ban san wanda ya aura mun <clears throat> ni ba zan zauna ba ka je ka masa magana a kake auren nace a ah, yara miki wanda baki so nace nace dawon baki taba ganin ki bane sai ran da aka yi auren nace a ah, shekara biyu yana da imana nace yanzu gidan ku da kina fita tace eh ina zuwa in ya baki kuɗi kina karba tace to ba shi ya bani ba ina karba nace to me illa ta ne ta baki sai bai da addini ne tace a ah. ya miki tsufa ne tace a yana da wata mata da ke tsoro ta cutar da ke tace ani ce matarsa ta farko da zai aura nace zai cire ki da makaranta ya raba ki da karatun ki ne tace a ai shi yasa ta makaranta ma shi yake biya mata kudin makaranta da kiki ne zai yi tace a ya ma dan gabo digiri din sa ya dawo bai da aiki ce yana da aiki zai rike ta muke ta saboda mai ba ka sai shi wanda in naje baban shi zan kafa hujja da wannan in ba shi shawara ce to ni da billahi lazi jinin mu daban-daban jinin su daban-daban ne ko <coughs> yawa eh, jinin su bai haɗu ba wai jinin su bai haɗu ba na ce jinin ku bai haɗu ba take na ce ke kina group O positive na shi yana AB negative ko ya ce wai da rajuwa ce wai jinin su bai haɗu ba wai ba ta sai kike na ce bisa wani dalili ba dalili na ce da farko dai ko ma inda kika fito amma ina miki nasiha ki bi tsoron Allah in kika da kika mutu a wannan halin ba abin da zai hana ki tafiya wuta babanki kuma zan je yi magana da shi jihar da ake ci amma ki tabbatar da kin koma gidanku to a yanzu in na koma ma rikici ne na je ki koma gidan miji ni yanzu ba zan iya koma ba kawai a ganin na dawo na je to in kin yi alƙawari za ki koma gidan baban da ake bari in je mata magana da na je na samu ubangi ya ɗauko mun tarihi ashe wani mutumin kirki yaron shekara biyu yana neman ta da aure komi lahiya lahiya tana son shi komi na tafiya da ni mm. duk da za a wurin kawai sai irin zauri masu tsakiya da ɗan kunne a kunne kawai sai wani ya faɗo kawai ya zo da su kwatara kwatarar takalmasa yana karya ana wani bonce ana wani gaba ana baya ana wani kawai yarinya karama ta dauka daga gaske ne da wannan kawai sai rude ta kawai sai nake ba ta son wannan sai shi uban yace kuma wanda take so ba na son ba shi bane na bincika ɗaki ba a ɗakin abokai yake kwana ko ɗakin da shi kanka yake kwana bai da shi balle a magana aure balle ya zai rike ta matasa kuna ta sa tawa hawan jini yana kama ku bushe wa yayin ku kunne kuma ku kun san ba shi da auren ku kai ba wallahi ku ji tsoron Allah idan ba haka ba duk wanda kuka cutar ta wannan hanyar sai Allah ya zartar da ku akan sa a ranar tashin alkiyama aure akwai abubuwan da Allah ya wajabta maka dole ka yi wa matarka mace tana da haƙoƙi da yawa akwai hukukun madiya akwai hukukun gairu madiya hukukun madiya sune ne haƙoƙi da ake ba mace waɗanda da kuɗi ake ba da su kamar ciyarwa idan za ka auri mace dole zai ciyar da ita kai za ka ce da saboda Allah ya ce liyun fi izu sa'atin min sa'ati liyun fi izu sa'atin min sa'ati wa man qadira alayhi wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah wai saboda ne da rama la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha idan talaka ya kada Allah ba da usri Allah akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah yake li yunfiqu zu wanda ke da wadata in yazo zo ce fa ne ya nuna shi mai wadata ne ba yadda kana da wadata kai ce fa ne na Ba ba yadda ba kana da wadata za ka iya cewa matan ka shinkafa yar gwamnati kada ka kawo masu yar gida mai duwatsu su ta fama da ciwon a dandis a a je a ɗauko shinkafa caroline da taliya mai tsada golden ko silver ko panzana a kawo kilo na hanta da kilo na koda da cow tail da cow leg da karafish da kwandon abarba da na ayaba da bombita da obalti da gudi-gudi da masha Allah kana da wadata ka kawo in kana da kuɗin da zaka shayar da ita ruwan roba shayar da ita in ya gagara ba ta fiwa wata in ya gagara ba ta fuwa aka biya ba ta haka halin da kake da shi ka ciyar da matarka gurgudun halinka Abin kunya ne kana da wadata sai kana kasuwa duk wani abu mai dadi da makulashe nan zaka ɗiba ka je kasuwa ka gani ko Allah wajen kasuwa akwai shayin hantsi wani ɗan gajeren dare za a bashi da bota da ɗan wani shayi mai kauri an jima kaɗan akwai mai kawo shinkafa da kaji ya diba an jima kaɗan akwai mai na bokiti maraice na yi ga yarinya mai doya da kwai ta kawo yake sana ɗari da hamsin hada ne da haƙarƙari ƙara albasa ya danna mai shayin maraice ya ƙara shautawa matarsa kuma ya baro ta a gida da koɗaɗɗiyar kuka da ruwa da wake da gishiri kuka ruwa wake tiri a nai wallahi ka ji tsoron Allah in ba ta ba sai ka ji wuta dan zalunci ne yanzu akwai gaskiya namiji ke da bukata abinci mai kyau ko mace wake jinin haila wanda ke zubar da jini ke bukata abinci mai kara jini ko wanda bai zubar da komai wa ke jinin biki wa ke daukar ciki kai ciki gaban da kashi babu da take ciki ita kuma in tana da ciki duk abin da ta ci za a marka dan raba biyu rabi ya amfani da rabi amfani da ta zo aihuwa ta zubar da jini ta zo shayarwa wata ba ga cikin ga shayarwa abinci uku za a raba in ta ci rabi nata kashi ɗaya na jaririn da ke ciki kashi ɗaya a marka ɗaya zama nono wannan ya sha kuma duk da haka kai ma in dare yayi dare ka lo kai da yaran kuna rige rige wajen nuna har ayyu abu amma ba san wanda zai fara isuwa ba amma dai tsaban zalunci ka je kasuwa ka dauki girki mai kyau ka bata cikin wahala ko kushi wannan ai ya kamata a tsine masa to idan ba ka da sana'a za ka kai ciyar da matar liyun fiki zu satin min sati an daura maka ka saya mata tufafi Allah ya ce وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف الله يكي وعلى المولود له أن دورا أبا ولا شيء بزي هاي هو بسيدي هاي هو بسا رزقهن شير جمع تدت أنت وكسوتهن لكفا تدسو بالمعروف gwargwada hali in kana da kudin da zaka yi wata attafa mai kyau ka sayo super wax ko holland dish ko english wax ko wata Cote buwa a tamfa mai kyau ka siyo in baka da hannun siyo a tamfa mai tsada samu wata mai arha ka siyo ko Najeriya wa ko gogo sha'u ko bacin ke ja miki a ita tsotsai ne a haukan ta kawo mata ita kuma ta ji tsoron Allah ta karbata ta gode su ce Allah ya saka da domin Allah gwargwadon halinka in kana da shi ka ciyar gwargwadon hali in kai talaka ne ba abin da za ka yi kawa sai masara masara ma sai ta turba kawo Allah yana so ya ga kai ya kokarin ka gurgudan halin da ya baka ita ko ba a idan shi da sa maka tace sai ka kawo masa wanda ba za ka iya ba to ya za ka ka sayo masa tufafi idan baka da sana'a za ka bata wurin zama askinu hunna min haisu sakantu أسكنوهن من حيث سكنتم من ana so matar ka تركك ta wurin zama in hudu ne kowace ka ta wurin zama in kana da wadata kowace yi mata gidanta daban in babu yi katon gida kowace department ɗinta daban in ya gagara sasu gida guda daya amma kowace da bandakin da kishin ɗinta in ya gagara sasu gida guda daya kowace da bandakin ka hada su a kishin in ya gagara sai a jera musu dakuna a musu bandaki guda daya idan kuma ya koma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fitan yi sai ka gidan mai an je ka siya mata kayan kwalliya a wamai da na kyau fi ce. A wamai ya sha fi riyati wa huwa fi kisari wa yiru mori. Ka siyo gazan da hoda da fankeke da jambaki da jagira da dangwalagoshi da barbaɗa kumatu da jalebe duk. Ka siyo turare da za ta fesa. Turaren ma kashi-kashi ne. Akwai na tesawa a jikin riga wanda ake ce wasu masa fesho. akwai wanda ake sawa a hamata iya nan ake sawa wanda ake cewa akwai wanda a jiki ake fesa in kai shawanka sai ka fesa jikinta da shi wanda ake cewa to body spray shi wannan na musamman ne sai da daddare ta sha wanka sai ta fesa jikinta da shi in ka dan yi zufa zufar ya haɗu da wannan in ka bazo kusa a am very sorry a yanzu very sorry waga ce kai ka bada kuɗin kitso to baka da sana'a zaka ke wannan to in zaka ba mace yarka ga mace a samu yana da sana'a sannan amintacce mai tsoron Allah amini kar ka ba wanda ba amintacce wanda zai je yin zina ɗebo cutar kaddamar zai maka lamata lahira salamu alaikum ya kashe ka yanzu kawai sai a samu wani tilin fasik mazinaci saboda kawai akwai kudi a hannunsa yarinya ga lullubi ga zuwa makarantar islamiyya ga qur'ani ga arba'un hadith a samu wani ɗan iska tafin a baki yarinyar ga malamin suna na islamiyya yana ne ba hada shi ya je shi ya tsebo jina ya tsebo ƙanjama ya zo ya kanjama mata ya kashe ta tun tana karama idan ka ka ci amana ka Allah ya tambaye ka shi shi kiyama to ana yin wannan magana annabi sha'abu sai fa yura wa yarinya tana son wannan mutumin shi ma yana santa to sai annabi sha'abu ya wata magana ku saurara ku ji me ya faɗa a lokacin على إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأتوني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد وما أريد أن أشق علي ستجدني ستجدني إن شاء الله kusa الصالحين to ku tsara ku jona daular aure annabi sha'abu zai ce masa inni uridu an unki haka ihdabna sayyahatain lalle ni ina nufin zan auren maka da daga cikin 'ya'yan nan nawa mata guda biyu amma sai ka bada sadaki menene sadaki ala an ta ajura ni sama da hijabi sadaki shine zaka yi mun aikin kwari gona shekara takwas fa ina atmamta ashara in ga kuma za a ƙara shekara biyu voluntarily kamin aikin kwado gona shekara goma a matsayin sadakin to babu laifi a gare ka wa ma uridu wato wannan famin da suka wannan famin inda wannan daga wajen ka ne ni dai tabbas din nan kan shine jazama in ka ƙara biyu ko babu laifi wa ma uridu an ashuka alayka abin da yasa na ce shekara takwas ban ce goma ba kaga mu nan garin sadaki shine sai kai aikin kwadago shekara goma amma ni nace takwas shine wa ma uridu an ashuka alayka ban so in karanta maka ga wani zai yi aure annabin Allah matar yar annabin Allah uban annabin Allah shaida Allah da kansa sadaki sai yayi aikin kwadago na shekara takwas ashe mace tana da daraja a musulunci amma ku ga sigar ina nufin an unki haka yin aurar maka ana yin siga ne da aurarwa da ne aurarwa to ba yanzu wajen siga ake rufe aure domin da siga ake daura aure ka je wajen siga ka gani balle a rashin sa'a kawai sai a samu wani tsohon da ya sha bidiya ya koshi sai a turo shi ne mai tambayi aura shi ma malamin ya sha a sai da mun murƙushe kan goro da alawan lemu da kuɗin malamai da namijin baya duk ya zama lissafin shaidan ta ga aka ba shi ya murƙushe shaidu aka ba su goro kowa ta hanci ko ba shaida za su bayar ba ba ku samu ba shaida ana bayarwa ne don Allah ko da goro ake bayarwa Allah rama Allah yake wa aqimu shahadata wa aqimu shahadata lillah to wannan ayat ta ce in za a bada shaida a bada Allah kawo mun ayat da aka ce wa aqimu shahadata lil goro kenan da wa ake bada shaida duk wanda suka tare da aure ne suka zo yi to ya ce da ka burkushe kan goro ka bada shaida kaza ka ya ta ga makallahu malam kuma shi ya fara wa dama yanzu da daura aure ya samu riga sai ta ko ne kasa arjihu da idan zai a kan fito a tura a tura sai an gama ce to a daidai ta za a daura sai a ce to bismillah bismillah kai wani ya sha bidiya ya koshi sai ce to muna neman iri sai a ce irin ne kuke so ya ce irin mutum ka je neman iri sai ka ce wani dankali sai a ce mun ba ku to mun karba to ku shaida to za a shaida mun ba kuwa mun karɓa wa waye angon wace ce amaryar waye bayar waye karɓa nawa ne sadaki ya aka kullu auren da shi ina shi ga take mun taɓa zuwa daura aure da Mariya Yakubu Musa a cikin jihar Kaduna mai shi ga ni ke ce jama'a sai yara za a daura aure sai ka tsaya yace idi ya je da hali ya nemi da ya an bashi shi kuma ya ba malam mutari jama'a ku shaida nace duk wanda ya shaida shaida zurbi shaida zur shaida zur to to to wane ne muje ibu ko hali ko malam mutari kai idan za a yi siga da me ake siga da aurarwa kai da ka zo masu yi kai ma da ka tabbatar da ayi siga mai kyau amfanin ka aure kenan ba kai ke daura auren ba masu siga ke daurawa kai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim in ka iya kudu batun haja kai in baka yi ba yi isti'aza yi bismillah yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ka gama sallallahu alaihi nabiyil karim sai ka ce ni Muhammadu Kabiru Gombe ina neman ina nemawa alaramma Nasiru Gwandu auren ta asibi a wajen sakatare hotel Adamu Zuru waliyita a bisa sadaki naira dubu ashirin akan sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma wannan sai ya ce ni Hussein Adamu Zuru ba zai ce na baka ba dan yace na baka to kai da ka zo karba ba kai ya gaba ni Hussein Adamu Zuru na aurarwa ala ramma Nasiru Gwandu da tafibi a bisa sadaki naira dubu ashirin akan sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya sake cewa ni Muhammadu Kabiru Gombe na karbawa ma Nasiru Gondu auren ta a akan sadaki naira dubu ashirin daga wajen waliyin da akan sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah wa da bai san me kai ba sai a ce jama'a kun ce da su ce mun ce da aure ya dawo muna neman iri irin ne irin mutum to mun ba ku to mun karba to dai sun gobe malamai sun yi sabani aure ana yi aurarwa da bayarwa ko mallakarwa ko sai aurarwa